بسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil filfiqh maliki wanda al-imam khalil bin isaq al ya rubuta rahimahullahu ta'ala a darasinmu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da abin da ya shafi rantsuwa ko kuma hukunce-hukuncen rantse-rantse a musulunci wanda a yau za mu taki ya darasi na 161 ko 171 171 eh, na karanta da saboda inda boko ne ka rubuta yadda ake rubuta sabon din eh, ne shida da larabci na za mu taki daga inda mala yake وإن قصد بك القذة التعظيم فكفر وإن قصد إذا من رنطوا ينفي بدا ka kamar beka ina fata an gani al'uzza bika mutum ne da ya zo rantsuwa sai ya ce bil uzza wato yana rantsuwa da gunkin uzza idan yana nufin attazima girmamawa ne kamar yadda yake rantsuwa da Allah domin a girmama Allah a kafa shaida da shi fa kufurin wannan kafirci ne saboda haka sai a hararo duk wani gunki ko wani abin girmamawa da za a yi rantsuwa da shi wanda yake cikin gumaka ko cikin ababen da ake bauta musu koma bayan Allah duk wanda ya rantsuwa da wani abu daga ciki to kafirci ne saboda ka ba a rantsuwa sai da Allah ina fata an gani ko da yake anan kun ga yayi tabaibayi ya ce idan yayi nufin girmamawa to wanda bai nufin girmamawa ba fa to in yayi rantsuwa da gunkin uzza ko manata ko lata ko wani abu makamancin wannan ko yake ya rantse da dutsin bula alar ma ka san dutsin bula ko a ina yake Adal a kasan dal. saboda kowa ya san wannan dutse yana ganin girmansa yana ganin muhimmancin dutsen saboda mai saboda tarihin da yake tattare da shi mutum ya yi rantsuwa da wannan ba wai yana nufin girmamawa ne kamar girmama Allah ba to jahili ne karantarwar musulunci bai same shi ba kwarai da gaske saboda in karantarwar musulunci ya sami mutum man kana halifan falyahlib billah duk wanda zai rantsuwa da Allah yake rantsuwa to kun ga anan mai wannan littafi ya bambanta mana tsakanin mutumin da ya rantse da gunki saboda girmamawa kamar girmama Allah da kuma wanda ya rantse saboda kawai shi mai yiwa ko jahili ne ko wawa ne bai san hatsarin abin ba ko san akwai mutanen da zaka ji wani yana ce na rantse da kabarin babana ko da yake ni na kan dauki waɗannan ƙauyawa ne irin wawayen ƙauyawan nan dun ba yadda za a yi ka zo cikin mutane ana taɗi ana ana ganin ka kaman waye ya kace wai kai karar da kabarin babanka ko da rawanin limamin garin ku waye limamin garin ku da za ka rantse da rawanin su ko da na sarkin garin ku ne ma ka rantsa bai bayi saboda haka ba a saurin yanke wa mutane hukunci sai idan an fahimci matsayinsu ina fata an gani yawuwa don akwai wani wanda yake shi bai sani ba ne ya ce na rantsai da dutsen bula ce wani ce a'a ka rantsai da dutsen bula ai rantsuwa da Allah ake yi ta ce to aini ni ba taba sani ba mu mun taki tuntunin muna rantsuwa da ire-iren waɗannan ba wanda ya taba kwabe mu in ya yi ban sani ba ce hatsari ne ka rantsai da dutsen bula ka rantsai da Allah kaga sai ya gyara amma mutumin da kace masa karan da dubin bulai ce kai dubin bulan nan fa kowa ma haka yazo ya same shi dole a girmama ki kaza kaza kaza ya kama surutu ana kwabe shi yana daɗa shiga to kaga wannan da bambanci da wancan to a musulunci ko wajen hukunci ne akan bambanta hmm. na saboda haka wa in qatada idan ya yi nufi bikal uzza ya rantse da gunkin uzza ko wani abu makamancin al'uzza a ta'azima yana nufin girmamawa fa kufurin kafirci ne kuma kaga duk wanda ya rantse da ire-iren waɗannan to sai kalmar shahada domin ya dawo musulunci gaba Ka fara kenan in ka rantse da wani Allah to kai kalmar shahada tunda kafirci ne walagwin sannan akwai yasashiyar rantsuwa ita ma ba a kulawa da ita ita ma babu kafara ba a kulawa da ita sai dai kuma ba a cika son manyan mutane su rinka yin lagol yamini ba hmm. na'am muke wala lagwin na'am banda lagawin shine wanda muka kore to banga korewan ba da gida gilasa ido na amma kuma banga korewan ba wala ladwin shine banda lagawul yamin alama ya taqiduhu a bisa abin da yake kudurtawa fa zahara nafyuhu sai korewansa ya bayyana kana tsammanin wani abu ga yadda yake da ka ce wallahi ka ce wallahi abu kaza kaza ne sai kuma ya bayyana sabanin yadda karanti wannan shi ake kiransa lagul yamin wasu malamai kuma suna ganin lagul yamin wato rantsuwan da mutum ya yi ya saba wannan shine abinda nana Aisha ta fassara a cikin hadisi to shi ma ana son ka yi kokari ka kiyaye kawai an taba ka wallahi abu kaza wallahi na je ni waje kaza wallahi lokacin da muka ci abinci ai sai nayi kaza eh wallahi haka ne mutum ya saba da wallahi wallahi to wannan ana son a karfafa maganansa ko ya karfafa maganansa kowa ya yadda tunda ya riga ya saba rantsuwa to da mai zai karfafa maganansa eh da mai zai karfafa tunda ya riga ya saba rantsuwan barkatai to sai ya faɗi wata magana kuma ana son ya rantsa to da mai zai rantsa ina fata an gani yasa ake ce lagawul yamin saboda ki da wajen da yake da muhimmanci da wajen da baya da muhimmanci duk zai rambe to dattijo baya haka dattawa ba su haka ba a son haka don haka lagul yamin babu kafara kuma ba a lura da ita walam yufi sai dai kuma ba zai yi masa amfani ba fi gairin lahi cikin wani Allah to nan malamai sun ta bayani mutum ne ya rantse ba da Allah ba to wasu suna ganin dole akwai kafara ko akwai abin da ya kamata a takura shi akwai punishment inda ya kamata a takura shi sai ya warware eh, wannan magana jumla ce itiradiyya wani abu daban yake magana kalliftis na'i kamar mutumin da ya tokatiya ya tokace ko ya dokace a cikin maganarsa eh, duk ana fana da insha Allah da insha Allah da ya rantsuwa sai ce insha Allah to wannan shi ma babu kafara wallahi zan yi abu kaza insha Allah to ya riga ya gama targade ƙwarai da gaske wa zuwa ko ba zan yi abu kaza ba wallahi insha Allah ya riga ya yi targade wannan fadin kalman insha Allah din in kasa da ku amma mala ya ce idan ya yi nufinsa in bakinsa ne ya kwace ba zai masa amfani ba to amma kai mai sauraro ya za ka yi ka gane bakinsa ne ya kwace to kaga wannan sai gaban alkali eh, sai gaban alkali akwai inda yake in aka samu kwacewan baki wato wannan kwacewan bakin zai taimaka wa mutum akwai kuma inda ba zai taimaka masa ba yanzu kamar misali idan mutum ya zo yin sallah mun karanta a can baya sallan asuba za ka bi liman wajen kudurta niyya kamar masu furta niyya kawai saboda ko da asuba sun yi rikici da matarsa ne da ya taki zai niyyar sallan asuba kawai sai yi niyyar sallan la'asar masu furta niyya nawaitu salatal fajiri sai na nawaitu salatal asiri da asuba ba yace ai niyyar sallan la'asar to a ka'ida wannan kuskuren da aka samu bakinsa ya kubuce ba zai bata masa sallah ba ya ci gaba Allah ya karbi sallarsa an samu dai kuskure ina fata an gani eh, to haka ma a irin wannan a randuwa to amma kuma wajen saki kuna rikici da matanka kawai za ka ce mata ta bar abu kaza sai ka ce na sake ki to duk duniyan nan duk inda aka je saki ne ko ka cika buhu guda buhun masara da randuwa babu wanda zai yadda ba mai yadda saboda salatun jidduhun da jiddun wahazuluhun da jiddu abu guda uku su wasa ma gaskiya ne gaskiyansu ma gaskiya ne saboda haka sai ya yi kokari a kiyaye to kaga anan idan baki bi ma'ana ya kwace aka faɗa ba tare da nufi ba mala yace ba zai yi amfani ba to amma kuma ya za a ya gane yana da wahala kwarai da gaske ka illa an ya sha Allah kamar ma mutum ya ce illa an ya sha Allah wannan shine zahirin abin da aya ta fala wala taqulanna in ni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا saboda haka ko ka ce insha Allah ko kuma illa an ya sha Allah au yurida ko illa an yurida Allah au ko kuma illa an yakfiya Allah alal azhar a zance mafi bayyana a wajen ibn rushd an gane kun ga abubuwa guda uku aka kawo mana walanne ne illa an sha Allah eh aw yurida illa an yurida Allah aw yaqdiya illa an yaqdi Allah al-azhar na'am Ba waɗannan abubuwa guda uku za su taimaka masa amma na farko shi ne wanda yake da tabbaci domin shi ne nasin alkur'ani kai tsaye illa an yuridallah ana ganin ma'anansu su ɗaya ne da ainihin illa an yasha Allah ko illa an yafi Allah ɗaya yake da illa an yasha Allah to waɗansu malamai sun ce ba ɗaya bane amma zance mafi bayyana a wajen ibn rushd tafiyan su ɗaya ne saboda haka yin kai amfani da ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi kai istisna'i babu kafara wa ka illa fil jami'i zai masa amfani ya sa kalman illa a cikin duka waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata amma sai dai ga waɗansu ƙa'idodi ga sharuɗa in takala idan abin ya haɗu wallahi ba zan yi abu kaza ba in sha Allahu ko illa an ya sha Allah sai ka haɗa su illa li aridin sai dai idan wani abu ya bi jero, ka ce wallahi ba zan ci abincin nan ba <clears throat> insha Allahu ina fata an gani na shigo da tari tarin da na shigo da gangan na shigo da ke domin buga maka misali da wannan insha Allahu za ta yi aiki tunda tari dai dole ne in tari ya zo sai kai idan atishawa ta zo sai kai in hamma ta zo sai kai ko ba ka bane idan numfashinka ko kuma yawo ya sarkafe maka dole sai ka haɗe shi to an samu wannan jinkiri babu matsala shine li'aridin da wani abu wanda ya bijiro amma in babu wani abu da ya bijiro kai yanke ba zai yi ba ka ce billahi allazi la ilaha illahu wa ba zan ci abincin nan ba sai can sai ka tuna ka ce insha Allahu wato mai yiwa da farko an shigo da wani abinci wanda ka yi daman kawo shi abincin ana ce maka bismillah bismillah ka ce wallahi ba zan ci ba sai aka shigo da farfesu sai aka shigo da soyayyen nama sai aka shigo da wasu halattu sai ka tuna ake akwai istisnai sai ka ce illa an yi sha Allah to ba zai maka amfani ba wannan wayon naka ba zai amfani ba hmm. amma da aka shigo da abinci ana ce maka ka ci abinci ka ce ka ci abincin bismillah ga abinci ka ce kar ku matsa da kanku wallahi ni ba zan ci wannan abinci ba sai tari ya zo maka shi kuma da ya ga tari ya zo maka ko ya fita zai kawo maka ruwa ne ko menene shikenan kuma sai kaga an sake shigowa da wadansu haɗaɗɗun abincin hadda ruwa a ciki bayan ka gama tarin sai ka ce insha Allah to zai taimake ka wa nawal istisna kuma sai ya yi niyan istisna'i to kaga wannan hukuncin ya shafe shi ne shi kalai shin tsakani da Allah ka yi niyya ne ko baka niyya ba ko abin ya zo maka ne haka kawai kafala kaga na farko ka'ida sai idan ka hada insha Allah da maganar rantsuwan na biyu kuma sai ka kudurta niyya a cikin zuciyanka wa kasada na uku kuma sai ka yi nufi shine akwai nufi na hudu wa na bihi kuma sai yayi furuci da shi wa in sirran ko da boye ne ya harkati lisani shine ka motsa harshenka zai ce ga abinci ce wallahi ba zan ci ba amma kuma aboye sai kace insha Allah wanda shi bai ji insha Allah nan ba yayya kai ma baka je insha Allah ba amma duk wanda ya ga fatan bakinka ya ga yayi motsi da insha Allah to zai amfane ka zai maka amfani ina fata an gane kun ga waɗannan ka'idodi yadda aka jera su eh, sai dai kuma kun duba za ku ga wani yayi kama da wani yazo inna wal istisna aw qasada idan yayi niyyan istisna'i kuma yayi nufi to da niyya da nufi yayi kusan abu guda ne tunda abu ne wanda yake cikin zuciya wa nataka bihi kuma ya furci da shi wa in sun ko da aboye ne bi harkati lisanin shine harshen sa ya motsi na sai mala ya ci gaba da cewa illa an ya adila fi yaminihi awwalan sai dai idan ya cire ya ware a cikin rantsuwansa tun farko ka zaujati kamar matarsa fi a cikin faɗinsa alhalalu alayya haramu duk abin da yake halal gare ni ya haramta na rantse duk abin da yake haramun ko halal gare ni ya haramta wannan wahiyar muhashatu wannan ita ake kiranta almuhashatu a wajen malamai saboda ya tokace kun san almuhashatu da al-istisna duk kusan ma'anansu ɗaya ne mutum ne ya zo zai rantsuwa ko zai haramta abu a kansa ta hanyar rantsuwa da aka yi ta maza masa ya ce ni fa yana fada muku duk abin da yake haramun ko halal gare ni daga yau haramun ne to shi kenan tun da ya faɗi wannan magana inda ya ce duk abin da yake halal gare ni haramun ne to sai ya cire kayan da yake jikin sama ina fata an gani sannan yanzu ya yi wannan rantsuwa a kaman yanzu ne kaga da safiyan an yi dumame ko aka yi kunu a gidansa ba zai ci ba sai ta zama da yunwa ba zai ci abinci ba domin abinci ma ya halal ne sannan kuma maganan ma da ake so a kawo mana don mu gane kun ga matansa duk sun saku wa kwarai da gaske tunda matansa ya daura musu aure tunda aka daura musu aure ai halaliyarsa ne ko ba ka bane to ya ce duk halal haramun ne mata sun sako to sai dai a da su sun saba suna faɗin haka in suka faɗi haka ba wai suna nufin komi da komi ba ne ina fata an gani malaman fikihu sun ce sun yarda sun gamsu idan mutum ya faɗi wannan magana to abin da ya kudurta niyya a kai ne ya shiga ciki duk abin da bai yi niyyansa ba ba ya ciki ko da bai furta da baki ba sai dai mu kuma muna da fahimtar cewa wannan babban magana ce karka yadda ka saba da irin wannan kawai don an tunzura ka kace wallahi duk halal haramun ne a kanka kullum kana wannan akwai hatsari akwai hatsari a kiyaye don akwai wani wa abin nan wata sarkaki yadda za a shiga ba za a iya fita ba amma dai asali malaman fiqhu sun amince cewa za a yi amfani da niyyanka ne in kana nufin hadda matanka to matanka sun sako in ba ka nufin hadda matanka to matanka ba sako ba kaman kayan da yake jikinka ai kun ga buga misali in ka ce duk halal gare ka haramun ne to sai ka je ka cire kayan da yake jikinka ko baka ba sai ka zauna tsarara kenan to alhali kai ma baka nufin wannan wannan baya daga ciki an gane to wannan matsala ana kiranta matsala ce muhasha muhashiya eh, matsala ce muhashiya domin ta fito daban wata irin matsala ce bambaragwai wa fi nazril mubahami eh, amma a wani waje ya ce almubahimi ba kancen da haka ne ko a cikin bakancen da aka ruda duk bakancin da ka ruda shi to hukuncinsa hukuncin randuwa ne mutumin da ya ce idan Allah ya kubutar da ni akan abu kaza ko ya bani nasara akan abu kaza na yi alwaki zan yi wa Allah kaza to wannan bakance ne ko alwaki ne wanda yake almubaham to hukuncinsa hukuncin ranzuwa ne zai mana bayani a gaba waliyamini haka mutumin da ce akwai rantsuwa a kaina akwai rantsuwan Allah a kaina to shi ma hukuncin da hukuncin rantsuwa ne wal kafarati da mutumin da yace idan ban yi abu kaza ba akwai kafara a kaina to shi ma yana nufin rantsuwa ne wannan ga masabar malikiya na. amma waɗansu malamai suna ganin abinda muka yi bayani ne a darasinmu na jiya idan rantsuwa ce na ranzai kawai su fito fili ka fala idan alkawari ne na yi alkawari idan bakance ne ko alwashi na yi alwashi ko na yi bakance domin waɗannan kalmomi guda biyu da hausa suna nufin abu guda ɗaya ne ina fata an gani, saboda haka alwashi daban da bakance alkawari daban sannan kuma ranzuwa daban amma akwai inda suke da alaka da juna yanzu kamar yadda ya kawo mana misali ya ce duk mutumin da ya alwashin da bai yanka abin da zai yi ba don a ka'idan alwashi ne ya Allah in har ka kubutar da ni daga abu kaza ya Allah na dora wa kaina zan yi azumin kwanaki arba'in ko goma ko biyar ko wani abu makamancin wannan ana son ka ambata in ka ambata shi kenan duk abin da ka ambata sai ka yi shi ina fata an gani to amma kai da ka zo za ka yi wannan alwaki sai ka ce ya Allah idan ka biya mun bukata ta kaza na samu biyan bukata ya Allah na yi alwaki zan yi aikin ibada to wani irin aikin ibada kake nufi ana cikin haka ko sai Allah ya biya maka bukatanka ko sai ya kubutar da kai to sai ka cika amma abinda za ka cika shine sai ka ɗauko kafaran rantsuwa sai ka yi amfani da shi kun ga sun samu alaka ina ba ta gani wannan abin da hadisin annabi ya tabbatar ne saboda haka da ya ambata anan, nan haka ne to sai dai kuma mutumin da ya ce alayya yaminun lahi a kaina akwai rantsuwan Allah wannan rantsuwa ne akwai sabani a nan mala ya ce ranzuwa ne amma wasu malamai sun ce ba ranzuwa ba ne kamar yadda zai ce alayya kafara illam af'al kaza akwai kafara akai ne idan ban yi abu kaza ba ranzuwa ne ba ranzuwa bane ina fata an gani na'am wal munaqida ala birrin da wanda ta kullu a bisa aikin nagarta rantsuwan da ta kullu a bisa aikin nagarta wato anan mala ya kare mana waɗansu kalmomi eh akwai abubuwan da malaman kifu suka saba da su a wannan babi tunda da farko mun ce al ran zuwa an gani sai ya faɗa mana sai ya ambata mana algamur idan ba kumanta ba jiya ya ambata mana algamur to su kuma abin da malamai suke cewa shine wato alyamin algamur rantsuwa dulmuyayya amma shi sai ya algamus kawai to ya kamata ku gane sannan abu na uku muna cikin magana sai ya ce wala lagawe ko ba ka bane su kuma malamai na fikihu abinda suke falaki ne lagawul yamin lagawul yamin kaga suna ambaton randuwa a ciki ya sashiyar randuwa sai na hudu ita ce wannan kalma almun aqida fi birrin wanda aka kullata ko a labirin a bisa aikin nagarta to su kuma abinda malaman fiqh suke faɗa al mun aqida a al mun aqada ita ce wanda aka kullata to ita ce ainihi ake mata kafara kaga lagawul yamin ya saki rantsuwa la wallahi bala wallahi ko kana tsammanin wani abu sai kai rantsuwa akai sai bayyana sabaninsa babu kafara wannan haka ne alyaminul gamu rantsuwa akan ƙarya kasan san ƙarya ne ba haka ba amma ka rantse wannan kai dan gaza ne ko kai ka fara ma ba zai wanke ka ba ka nemi gafaran Allah shi ma ya ambata a can baya wace rantsuwa ce yake mata kafara ita ce alyaminul munaqada aw al munaqida ita ce rantsuwan da aka kullata rantsuwan da aka kullata da me wallahi ba zan yi ba wallahi zan yi wannan ita ce al-yaminul ita ce wanda ta kullu akan wannan karantse zaka yi karantse ba zaka yi ba to a ka'ida idan abin da ka ce yi abu ne mai kyau ko abin da ka ce bari abu ne mai kyau to ana son ka kiyaye randuwanka amma ba kiyaye ba ka karya za ka yi kafara shi zai ambata mana kafaran magaba na'am wal munaqida da rantsuwan da aka kullata ala birrin bisa aikin nagarta bi an fa'altu shine wallahi zan yi nayi kaza wala fa'altu ko wallahi ba zan yi ba aw hinsin bi la'afalanna ko kuma ya karya idan ya ce wallahi lalle zan yi abu kaza Au illam af'al ko idan ban aikata ba illam yu'ajjal amma fa da ka'idan cewa in baka sanya lokaci ba in ka sanya ajali to ba magana yanzu mutumin da yace har in mutu ba zan yi abu kaza ba to idan har ya mutu zai yi ba kaga bai karya zanduwa ba hmm, kwarai da gaske to amma abin da aka fi so shine karka yadda ka sa lokaci mai yawa ka ce wallahi a yau ba zan yi magana da shi ba to yau din da yana karewa idan alfijir ya fito shi kenan ina ba ta an gani ko ka ce ba zan yi magana da kai ba ka ce mai iyalinka ba zan yi magana da kai ba na tsawon awa biyar sai dai ba a cika son a yi haka ba domin kai da iyalinka wani abu ba zai iya faruwa kai magana shi yasa a gaba zai kawo mana misalan ire-iren waɗanda abubuwa ta inda ka sa lokaci to ana nufin zuwa wannan lokaci shine za ka yi ƙoƙari ka kiyaye to yana da kyau fa a rike waɗannan bangarori guda biyu da ya kawo mana wallahi ba zan yi ba wallahi zan yi ina fata an gani ko wallahi idan na yi ko wallahi in har ban yi ba wannan ita ce alyaminul aqida aw ilmun aqada to idan mutum yayi irin wannan rantsuwa sai ya karya to ya kafara take إطعام عشرة مساكين لكل مد وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصه أو لطلان خبزا بقدم كشبعهم فشين زي ما بيان كفارة idan kun lura za ku ga malam ya dauko mu yana ta tafiya da mu akan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum eh sannan a can gaba sai yace in kun karya fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh